yayin da 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun Najeriya ke kara takarkarewa da kamfe magoya bayan 'yan takarar na kara ambatar dalilan da yasa suke ganin ya dace gwanayen su su samu nasara ga mataimakin kakakin kamfe na shugaba Jonathan Waso Isa Tafi da Mafindi yana da muhimmanci a sake zabar PDP don ci gaba da abin da ya ce ayyukan raye kasa akwai inda yanzu bukatar su ruwa akwai wani wuri bukatar su hanyoyi akwai wani bukatar su makarantu akwai wasu bukatar su talaushi duk wannan za a zauna a yi tsari yadda za a fidda dukiya daga ƙasa ba wai sai an ɗauki nauyi na zuwa a toni mai a inda gobe kasuwa za ta iya ɗaga shi daga naira ɗari da wani abu yadda ya faru yanzu zuwa ƙasa da naira arba'in. amma nasa ɓangaren sanata ɗan juma goje na ganin zaɓar apc ne mafi dacewa ga najeriya a dukkan matakai. ɗazu wani zauri na ke ce mai ai idan ka ce a zaɓi buhari zaɓuka kuma a zaɓi npdp sai kamanta abin kamar cewa buhari ya zo gidanka bakunta ka ba shi ɗaki masauki mai kyau ka kawo masa abinci mai kyau ga gado mai kyau za ka fita sai ka sake masa macizai kuma cikin ɗakin ka kulle ka to ga abinci ga gado kuma amma ga macizai buhari kaga ba zai iya macin abincin ba balle ya bacci abin da ake nufi shine idan ka zaɓi buhari a ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya ba gwamnatin soja ba ya zama na kuma 'yan majalisar dattawa da na tarayya da gwamnoni duk suka kasance 'yan hamayya ne to na tabbata buhari ba zai samu dama ya aikin da ke so ba in bai sa a ma tsige shi da su shi da su daga ma shugabancin in ma ba su cire shi a shugabancin ba da su hana ruwa gudu duk abin da ke tsammanin buhari zai kawo canjin da zai kawo gyare-gyaren da zai yi wanda jama'a ke tsammani ba zai yiwu ba sai da goyon bayan 'yan majalisa da kuma gononi masu biyayya a gare shi hukumar zaɓe ta tsara farawa da zaben shugaban ƙasa daga ranar goma sha hudu ga watan gobe nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya